Jama'a salamu alaikum. Barkanku da zuwa wannan tasha mu ta ɗan Yusuf TV. Domin ganin shirye-shiryen da muke ɗora muku a duk lokaci, ku daure ku danna subscribe sannan ku dauna ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode da kulawarku.